ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي maka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada fuskokin mu a yau alhamis 22 ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1433 kuma daidai da biyu a goma sha ga watan yuli watan bakwai shekara ta 2000 da goma sha biyu miladiya a yau za mu tashi babi na goma a cikin wannan littafin albarka al-ashmawi wanda kuma shi ne darasin mu na goma sha biyar a jiya darasin mu na goma sha hudu mun yi bautu akan abin da ya shafi limanci darasin mu na goma sha daya jiya ko a babu na goma sha daya yau babu na goma sha biyu ko barakallahu fikum mun yi magana akan abin da ya shafi limanci da sharɗin liman da duk abin da yake da alaka da waɗannan Allah ta'ala ya cika malam da gafara Allah ta'ala ya ramshe shi yau za mu tashi babu na goma sha biyu babu salatul juma'a babin da zai mana bayani akan abin da ya shafi sallar juma'a wani zina da kyau babu salatul juma'a babu da zai mana bayani akan abin da ya shafi sallar juma'a don sallar juma'a ba karamin ibada ba ce ibada ce da Allah subhanahu wataala ya sanya ta don ta dinga hada fuskokin al'ummar musulmi a duk mako kuma Allah madaukakin sarki ya dora waɗanda suka zo kafin mu ya dora hudu akan da suka ce ina ba ita suka zaɓa ba suka zaɓi asabar ya nuna ma nasara suka ce ina ba ita suka zaɓa ba suka zaɓi lahadi ubangiji Allah madaukin sarki mu wannan al'umma gamdakatar da ranar juma'a su suka riga mu zuwa amma sai juma'a ta yi sai mun yi sannan su su yi sannan su su yi wannan falala ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki ya saukar da sura su da guda a cikin alqur'ani suratul juma'a sura take bayani akan juma'a Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع yau da hanyar akan wajen da shafi tuma wannan sallar ba karamar alkhairi bane ba karamar take da shi ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fada a hadisin da Imam Malik ibn Anas ya rawaito Imam Bukhari ya rawaito Muslim da Nasa'i da Abu Dawud da Ibn da Ahmad bin Hanbal duk sun rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man duk wanda yi wanka a ranar juma'a ghuslul janaba wankan janaba to idan ce wankan janaba wanda wanda yi wanka wanda ba na janaba ba sai da yaran sai malamai suka ce a'a wanka irin wankan janaba a ga wannan shigar da mara matar ke yi wanda yi wanka irin wankan janaba sun maraha sannan ya tafi sallar juma'a fa ka'annama qarraba badana to hukuncinsa kamar wanda ya bada sadaka gabjejen raƙumi ne ko sa shi ne fadana babban sa ko babban karama babbar saniya ko babban raƙumi wannan raha fi sa'atu saniya wanda ya tafi a zango na biyu ma'ana kaga na farko kamar ya gabatar da sa ai kamar ya gabatar da sa ko raƙumi dan shi ne farko raƙo da ya tafi wanda ya tafi a lokaci na biyu faka annama qarrama baqara to wannan kuma ya gabatar da saniya ne kenan na farko yana sai dauki ɗauki raƙumi kaɗai domin abin daren bakin larabci badana yana ɗaukar raƙumi yana ɗaukar saniya amma na da araba ya nuna na farko raƙumi na biyu saniya wa marraha fi sa'ati salisa amma wanda ya tafi a sa'a ta uku fa ka annama qarraba kabashan aqra to kamar ka ce wanda ya bada sadaka rago ne mai ƙafu amma dai dukkan shi bai kai dan dabu ba yi yawa wa man raha fi sa'atin rabi'a wanda ya tafi a lokaci na hudu to kamar wani lokaci kenan fa ga annama qarraba dajaja to wannan kamar wanda ya gabatar da sarakar kaza ne wa man raha fi al khamisa wanda ya tafi a lokaci na biyar fa ka annama qarraba bayta to kamar wanda ya bar sarakar bayni eh akwai wannan ci da wannan ci akwai fa'iza kharajar imam idan liman ya fito kenan ya kan mambari to a shi duk waɗancan na ɗaya na biyu na uku na hudu ana magana da wanda ya zo kafin liman ya zo amma idan mutum ya zo kafin liman fa'iza kharajar imam idan liman ya fito hadaratul mala'ikatu yastami'una dhikr gaba ɗaya sai mala'iku zo su tattaru suna jin hudga da liman yake yi kenan wanda ya zo bayan nan ya fara hudu ba shi ba a cikin wanda ya gabatar da ko da kwai don wanda ya gabatar da kwai ya zo ne kafin liman ya zo ya fito ma'ana ya haukan kan mumbari to wanda ya zo kuma liman ya haukan kan mumbari shi ba ma a cikin lissafi in ga sa'a ta farko kamar ya gabatar da raƙumi kenan wanda ya nuna kamar kan da ne kenan goma to sa ta bifa hukun ce karfe tara da rabi ko karfe goma to sa ta bifa to a ta uku fa to a ta hudu fa ina fata muku wuce wannan ko ka duk ka'ida ranar juma'a ba hana ka aiki ba amma dai ka san juma'a ita ce a gaban ka nan dai za ka duba tun irin ragar takwas da rabi din nan zuwa tara duk a ce mutum ya abin misali eh wannan kenan sai hadisi na biyu hadisi abdullahi bin amr Allah ta'ala ya kara mishi yadda hadisi na marfu'i yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuba afun mala'ikatu ala abwabil masajid yawmal juma'a ana tura mala'iku kofofin masallaci ranar juma'a mala'iku suna tsatsaya kofofin masallatai masallacin juma'a suna tsatsaya ranar juma'a yaktubuna maji'an nas suna rubuta zuwan mutane kuna jira da ko mala'iku suna kofa a sassu duk wanda ya zo shiga sai su rubuta shi ya shiga littafin mala'iku duk wanda ya zo ya shiga sai su rubuta shi fai da kharaja al idan idan liman na fito ya hau minbari qawwata shunf wal aqlam sai a ninke wannan littafin da suke rubutawa a kuma ninke abin nan biro ko alƙalamin da ake rubutu da shi sai kenan sai malaku su zai saurari hudu ba ina da mun shafa wani hadisi a sama sama ko wani hadisi ibnu khuzana ya rawaito a cikin a cikin sahihin sa kulura malaku suna tsatsaya kofar masallacin juma'a kenan abubuwa guda biyu abu na farko da ta je da wurin kafin ya fito wurin ta yasa ta samu cikin masallaci a nan ne ya samu shiga a can da sun mala'iku dan koda ta je kuma masallaci ya riga ya cika fa inda ba a ce suna kan hanyoyin gano na can lungunan shigowa masallaci ko kofofin shiga masallaci ake nema to nan na biyu kuma ko da ka zo masallaci bai cika ba amma liman ya riga ya hau bari har yanzu dai baka cikin littafin mala'iku ko da ka zo masallaci bai cika ba amma liman ya fara hudu ba baka cikin littafin mala'iku ko da ta zo liman da hannun bari ba amma masallaci ya cika ba ga cikin littafin mala'iku kana da juma'a kana da juma'a da kun ga abin dole a kan tsaye mutum ya ga irin wannan fara basa da an yi cikin ba sai da amma yau juma'a uku hudu ba ba mu sunan shi a ciki a ga da abubuwa abubuwa ne da Allah ta'ala bai sauke baki da sallar juma sallah ce mai daraja sallah ce mai kima abubuwa hadisan nan guda biyu da muka ambata dangane da juma'a lalle ilalla ya fito mana darajar sa da matsayinta Allah ta'ala wa mana gumda ka tarda samu wani alkhairi da ke ciki qala rahimahullah babu salatul juma'a wannan babin gadi ne da zai mana bayani akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallar juma'a qala rahimahullah wa salatul juma'ati fardun 'ala al-a'yan ولها شروط وجود وأركان وآداب وآثار تبين التخلف عنها قال رحمه الله وصلاة الجمعة إتسلر جمعة farkon alal ayan wajibi ce akan ɗaiɗaikun mutu akan kowa da kowa lura dama wajibi ya kasance shi biyu akwai wajibu kifaya akwai wajibu ain akwai wajibi ne akan al'ummar musulmi ke ɗaya. amma idan wasu sun yi sun ɗauke mu wasu kamar me kamar jana'iza jana'iza wajibi ce akan al'ummar musulmi in mutum ya rasu zai su rufe shi amma idan yan unguwar suka yi ya ɗauke da yan garin idan yan unguwar da su ya hau yana nan akan yan garin gaba daya kun ga wannan wajibi ne da ke wasu suke ɗauke mu su kamar me wai mutum ya karatu da malami wajibi ne amma idan wasu suka yi sun ɗauke mu su kamar ilimin gado eh man ilimin mazhab wajibi ne in wasu suka yi sai ba a ce dole sai kowa yayi amma da aka zama aka ce adadin unguwar ku ba ku da ku da malamin da iya rabon gado ko adadin gaban ku babu adadin da za su iya dauke ake kuma yana mata akan kowa قال رحمه الله وصلاة الجمعة فرض على الأعيان واجب يجي أكون كوا معناه أنا مكلف كنا قال رحمه الله ولا شروط وجوب اتصل الجمعة تنا بشرط واجبتي معنى سيسن تك أكن متن صلاة زما واجبي أكن شي شي أكن دي بشروط وجوب شرطة da duk ya cika su to juma'ar ta zama wajibi a kan da rukunai wa kuma juma'ar tana da ladubba alhamdulillah ya alhamis ko yawwa Allah mun gode maka wa adabun kuma juma'ar tana da ladubba wa azaru akwai hanzari akwai uzuri ta takhalluf anha da za su hana wa mutum zuwa sallar juma'a ba wai mutum ne zai kawo uzurin ba a'a shari'a ce take da uzurin za ta lissafa abubuwan da suke amsa sunan uzuri idan duk wanda kake da shi bai shiga cikin wata za ka ba uzuri ne ina fata mun fahimci wannan da kyau yawa a ce lafiya da ka samu sallar juma'a ba ce wallahi na ba mai sha kai shi ya ga in ya fadi gobe yana ganin za a yi ruwan sama za a yi ruwan sama ai <laughs> ba ka ne ka tafi sallar juma'a lafiya ka samu zuwa ga Allah kusurumi ne suke mai yawa kusurumi suka ba wannan duka uzuri bane to waɗannan al'amura ma ne ya faɗe su ya ce yace wala hashurutu wujubin ana da sharuɗa na wajibi ya faɗi wani ne bayan ya faɗi hukuncin sallar juma'a hukuncin sallar juma'a wajibi ce kuma wajibci ne kan kowa da kowa wajibci ne a kan wanda ya cika sharɗa ba wai kan da wajibi ne ga wani an wasu sun sun ɗauke musu sai ce yana shuruɗu wujubin abu na farko mu sani juma tana da sharɗa na wajibci duk wanda ya cika su ta zama wajibi a kansa eh kenan wa arkanu juma tana da rukunai ne kenan biyu wa adabu juma tana da ladubba ne kenan wa azaru juma tana da uzuri تبوح التخلف أنا ده ذا سحالة تاوى متين يزونا لا جرى كل كنا وقد ما سوني أبن دبالة وفداء تنقلي فما قلنا في قاسة الله في الله بك بك إيه بيان قومي الله تعالى أشرق أقع الله رحمه شيشي سوى فانا قرق المبركو شروط وجوب يكفى ما شروط وجوب يا فسبعة الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والإقامة والصحة qala rahimahullah الشيخ عبد البر الشماوي yake cewa fa amma shurutu wujubiha amma sharuɗan da suke sawa juma'a ta hau kowanne mutum na duk wanda ya cika waɗannan sharuɗan to juma'a ta hau juma'a ta wajaba a kan shi fa to sharuɗa ne guda bakwai wani jinar sharuɗa ne guda bakwai duk wanda ya cika waɗannan bakwai to juma'a ta hau In ya cika shida fa ba ta wajaba kan shi ba in ya cika shida ba ta wajaba kan shi ba to in biyar ne fa ba ta wajaba kan shi ba kenan sai mutum ya cika waɗannan bakwai sannan juma'a ta zama wajibi kan shi na farko al-islam musulunci dole ya zama musulmi kenan idan arni ne fa ba ta hakan shi ba wal bulugh ya zama baligi lura da kyau ya zama baligi inda da baligi ba ba ta haifar shi ba ba ta zama wajibi a kan shi ba to tambaya nan ita ce mutum ne zai tafi sallar juma'a ga lokacin juma'a ya kurato sosai ba kuma yara kanana yan shekara bakwai shekara shirya ba a musu wanka ba zai iya jiran su don ya goya su ya tafi sallar juma'a ko kuwa eh? sai wuce don shi wajibi ce a kan shi kuma ya yi ba ce a kansu kun da ce ko to yanzu ma abokin shi ne ba a zuri iya wuce don ba ya ba ne a kansu wajibi ne a kan kowanne ɗaya yau ba sai raka ta biya abokin ka zai tafi sunan sun mai yawa ko ya yi baki a sai ka ce to sai mu hada masallaci wal aqalu da hankali ya zama na mutum yana kenan mara hankali fa juma'a ba ta zama wajibi a kan shi ba ba ta ma hankali shi ba kwata-kwata wa bukuriyatu ya zama namiji mace fa ma'ana ga ta musulma ga ta bayarwa ga ta akila tana da hankali amma kuma mace ce ba ta zama wajibi a kanta ba wani hurriya yantuwa ɗa ya zama ɗa ba bawa ba kenan ga shi musulmi gashi ga shi ne hankali gashi namiji amma kuma bawa ne ba ta zama wajibi a kan shi wal iqama ya zama kuma a zaune yake a gari ba a halin tafiya ba kun lura shi musulmi gashi ga shi ne hankali gashi namiji gashi ɗada bawa ba to amma kuma yau alhamis ɗin nan ya zo ta hanyar zuwa inu saboda haka daidai lokacin sallar juma'a amma suna can cikin wani ungurmin daji ga mutunci ba yanzu ya za a to juna ba ta hukun shi ba wa shiha da lafiya kun ga al'iqama kishiyar ko tace ne as-safar as-siha ya zama yana da lafiya ko da ya cika waɗancan guda shida to ya zama kuma yana da lafiya duk waɗancan su da sun cika amma kuma yana can asibiti sai fifita yake ne mata zama jibi a kan shi ba to duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda bakwai da malam ya lissafa ya zama gashi musulmi gashi baligi gashi mai hankali gashi namiji gashi ɗa gashi mazaunin gida gashi mai lafiya ya sanin juma'a ta zama wajibi a kan shi kada ya kuskura wani abu da gitta mashi da zai ɗauke shi a matsayin uzuri wanda zai hana mutum zuwa sallar juma'a kun ga mala ya yi wannan bayani kashi na farko ya ce dama ya ce wala sharuɗa wujubi kamar sharuɗa na wajibci su ne malam ya zai mana su a nan filla filla da ke da ke kashi ne ƙalar muhimmanla wa amma a kayan wata hansa al'adar almasjidin da biya kuni jami'a a sani aljama'atu wa laysa lahu inda malik bal la budda an takuna ta tataqarra da qarya ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها قال رحمه الله ما نوتي وأما أركانها أمر كنا تجوز أركان كنتا يزور تشرط أنا يند زيجي صلى الجمعة ba mai limanci ko mai riga mai bayanin sharɗansu a baya a darasin da ya gabata to yanzu ita karan kanta juma'a a ina za a yi ta ya za a yi ta kasance juma'a ko da ko ta zama wajibi a kanka qala rahimahullah sai ma ne ce wa amma arkanuha amma rukunin ita juma'a fa khamsatun to tana da rukunin biyar al-awwal rukuni na farko al-masjidu alladhi yakunu jami'an masallacin da zai kasance wanda yake amsa sunan masallacin juma'a shine jami'an wanda zai amsa sunan masallacin juma'a المسجد مسلاتي الذي يكون جامعا والذي كسنتي يا أرزو مسلاتي الجمعة to yanzu masallacin da muke a gefe nan gefe a sa bulo nan gefe a sa bulo fa musalla wanda ake azhar da la'asar a wurin eh wanda shi sunan shi musalla kun gane ko ai ga bakin tarari kake ba da zaran masu wurin sun yi wasu raba shaguna na mutum barko da ku

ba zo da ji ba to shi kenan ka ce adadin suna da yawa ai juma ba wajibi ce a su ba ko ba ba ba mun ce al'iqama ba ya zama suna suna zaune a gari yanzu ko su suna halin tafiya ne to haka ba maganar ya halatta masu kai a zahar za su yawwa a zahar kuma kaso barakallahu fiki قال رحمه الله الثاني ركن نبي الجماعة دولة أسامة جماعة كلها دولة أسامة جماعة وليس من حد عند مالك أو ما مالك إبن أنس باب وانا حدي da suke da shi a ce dole su fara daga kaza ko kuma dole su kai kaza yana jira da ke ko ba shi ne haddi ba bal la budda an takuna jama'atun abin da ake bukata lalle ilalla dole ya zamana sun taru sun zama jama'a ta taqarra bihim qarya wanda yake in an tara su za su iya zama gari guda wala jira in an tara su za su iya zama gari guda wanda yake fa a wajen suke ba wai taruwa ke sai juma'a juma'a ne suke zuwa wurin ba dama ɗaya wurin ne malai ce wani tana ba ku aimatina wasu daga cikin malamanmu sun rinja da cewar anna ta juzu bisu mai ashara rajulan ta halatta ita sallar juma'a a yi ta da mutane goma sha biyu ba kima ha wanda yake ya su tabbatuwa zuwa a yi sallama ke na gwada an fara da mutum arba'in farko da ake takbar da ihram aka ce Allahu akbar to amma dai zuwa sallamewa waɗanda suka rage su goma sha biyu da sallar ta yi kuma da ko to su goma ne fa kai to ka gani abin da ake bukata shine zamana wurin a samu jama'a ku kenan kai ɗaya ko ku biyu ba wai za ku koma gefe ku ce ya halatta yi juma'a ba ne, ina fata mun fahimci wannan da kyau mutum da zai koma ya huce gaba ya tara mutum biyu a bayan shi ya ce wai yana zai kafa musu juma'a ba sannan kuma wurin da juna za ta kasance ga da bayani zai shi ne ta zama ta taƙarra mu ƙarya kenan yanzu inda motoci kuke tafiya bas bas masu cin mutane goma sha takwas ɗin nan kuna tafiya ku ah, abin nan mota goma kuna kenan eh ɗari da tamamin kenan to kuna can sai dare a daji a juna za ku zo kuwa لو انت عملت ايه تسمى بالايه ايه ايه, إيه، تبقى مصلي الجمعه ده بكره مصلي الجمعه ده كده ما الجمعه ده كده ازهر ده كده tunda a halin gari kuke ba a wani gari kuke تبقى inda gari wani mutum kaza shi kenan قال رحمه الله الثالث الخطبة الخطبة الأولى وهي ركن على الصحيح وكذلك الخطبة الثانية المشهور ولا بد أن تكون بعد الزوال وقبل الصلاة وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة وتستحب الطهارة فيهما وفي وجوب القيام لهما تردد قال رحمه الله الثالث ركن إلى الله ما dama ne ce tana da rukunai guda biyar rukuni na farko masallacin shekaran بيني dole ما صلى masallaci ne da ake taruwa amma masallacin da ake ake salloli biyu a ciki kuma masallacin da ake sallar asuba da magariba da nisha ba a sallar juma'a cikin shi ko kuma masallacin da ake sallar azhar da la'asar a ciki zai da masallar juma'a ba Dan bai fara sallolin duka ba ina fata kun bayanci magana. shi karan kai shi masallacin ana buƙatar ya zama na wani an karɓa salloli biyar kenan tambayar da kai dazu masallacin kasuwa ba za a juna a ciki ba a da azhar da asar ake gane ko masallacin da ake da su a cikin ma'aikatan gwamnati azhar da asar ake yi sannan asabar da lahadi kuma ba a yi in ba wuraren da yake ma'aikatan gwamnati ne dindindin a wurin ba kamar da ma ba ta tura asabar da lahadi ana a'a to asibiti waye da gobe wuri kawai abin da za a zo na wani na barikin soja shi ne inda yake karya ofis ɗinsu yana nan gidajensu suna nan ina ba ta kusanci wannan ko wannan mai wurin aiki kuma nan ne gidajensu yake da wurin aikinsu da gidajensu da ofisoshinsu da asibitinsu duk yana nan amma barkin 'yan sanda fa za ga wani lokacin wurin aikin daban headquarter magarikin daban in gane wannan da ke ko sai da ka sai ka in ka kallaci headquarter sai ga nan wurin aiki ne ina kammala ko yana iya wucewa ko yana iya wucewa kaga ina garin yake shine barikin da ake kwana amma cin harkata wurin aiki ne قال رحمه الله الثالث ركن له الخطبة الأولى خطبة farko. ba da hudu ba biya shi ba wa hiya rukunun ala sahih malam yace hutuba ta farko rukuni ce a magana da tafi inganci a magana ingantacciya rukuni ce kenan akwai wata magana qala rahimahullah wa kadhalika al-khutbatu thaniyatu ala mashhur hakan nan ma hutuba ta biyu a magana da tafi shahara ita ma rukuni ce ya nuna ita ba magana kenan to ne da adalci na magana kenan fa duk da yasa akwai wasu maganganu akwai abin da ya fi rinjaye sai da wani ta'abiri da yake nuna akwai akwai wata magana ira ko da kaga ta magana ba za ka ce akan mai ishmawi yace kaza ba a'a adam ya ce kaza ala sahih kaza ala mashhur qala rahimullah wala budda an takuna ba'da zawali wajibi ne hudu ta kasance a yi ta bayan rana ta yi zawali bayan ta gushe daga sararin sama to da aka yi ta kafin ta bushe fa eh idan aka yi ta kafin rana ta bushe fa gaskiya ta matsala sosai tsiraka da tun ma a ce ana sallah karfe tara ko karfe kaza dubar taso ba in dai wannan ne na taba karanta wata jarida wadda mu na yin sallah karfe tara to kuma za su dan gobe da sai a hankali kaga duk wanda suke sallah akan lokaci su wannan da yake wannan lafiya da ba a tambayi wannan ba shi dai yana zai ji labarin da ba zai rubuta ba wani dalili da za ka iya cewa dalili ne da zai sai maka ana sallar juma karfe tara sallar juma karfe goma sallar kaza sallar kaza abu ne da za a faɗe shi yana da ihtimalin ƙauyi na abin da ba wannan ba kamar ni da ke ƙa'idar najeriya haka ta saba kawai kawai mutum zai kashe dare bincike kawai zai ce kaza ba mai ce da shi kaza ba mai ce da shi don ne asali ma a ce yana da yanci yana da dama ko ba ko ba da wanda ya yi auren mata 86 da shida ba ta yana da dama ba ba ma abin da ake so mutane su gane yana da dama a wannan suna addini ba ya yi shi da sunan shi na dan Najeriya kawai a wanda suna addini musulunci babu wannan قال رحمه الله لا بد ان تكون بعد الزوال ba ما dole دور ba ta kasance a yi ta bayan yana ga dole a zama na akwai fahimtar sosai duk mutumin da yake hudu ba kafin rana ta yi zawari to gaskiya akwai matsalar juma'an nan akwai matsala sosai da sosai ba matsala kankana ba da yana ana rukuni ne na hudu ba na uku na sallar na hudu ba kuma ba yadda take wala buka anta talaba da zawal dole ne a yi ta kafin rana bayan rana ta yi zawali wa qabala salah kuma a yi ta kafin sallah kenan ba ba hudubar idi bace da ke yin ta bayan sallah dole kenan mutum ya fahimta akwai mumbarin wa'azi akwai mumbarin karantarwa akwai mumbarin sallar idi akwai mumbarin sallar juna akwai kaza akwai ba kowanne yana da hakkin in ka cakuɗa sai ka hargitsa al'amara sai ka tarwata lissafi قال رحمه الله وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا حتى لما دي أولي إمام مالك إبن عرس ita hudubar sallar juma'a ba ta da wani hajji da ake bukata a ce dole dole sai ta hada jumla kaza ko kuma dole dole sai ta kai adadin shafi kaza ko irin ko ba ta da wannan amma duk wanda ya karanci tarihin hutubobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na sahabbansa da na kaza da duk hutubobi da ake da ba hutuba ce da ake tsawaita ta ba wata kwata baya cikin tsarin tuma a tsawaita hutuba قال رحمه الله ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة na gaba dole ita hudu ta kasance ta cika abin da larabawa suke kiranta da sunan hudu ba za a akwai abin da yake sunan jawabi akwai abin da yake kaza kuma abin da yake hudu ba to dole ne limami ke nan imamin juma'a dole ne ya je lalubo shin me hudu ba idan aka ce al-khutbatu me ake nufi da ita tunda sharadi ne ta amsa su ita karan kanta hudu ba tana da sharadi sharadin ta ayi ta da zawal da yake nan sharhinta a yi takalalar sala biyu kenan ko hudu da juna muke magana na uku dole ta kasance ta cika abin da larabawa suke nufi da suna hudu ba قال رحمه الله وتستحب الطهارة فيهما مستحب ne wanda zai yi da zama yana cikakken tsarki a lokacin su ma'ana zama yana da alwala saboda ne saboda da an hada hudu za a tahi da sallah wa fi wujubil qiyam lahu ma taraddud amma shin wajibi ne ya yi hudu a tsaye to akwai maganganu wasu ka ce wajibi ne ya yi wasu ka ce ba wajibi ba ne yin ta a tsaye duka biyu yanzu wannan abin da ake magana shine ba kuma malam mun zayyana mana ya ce gata gata gata dole ta cika rukuni kaza ta zama tara kaza ta zama da kaza a yi ta kafin sallah kafin rana abin a yi ta bayan rana ta yi zawali a yi ta kafin sallah kuma dole ta kasance tana ta cika abin da larabawa suke kiran da shi da hudu ba don kare da mana kai mutum zance zai fi zai da sunan hudu ba dole ne kuma ka karanci hudu da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama kuma da ibn hajar ya kawo a cikin a cikin a cikin bulugul mara za ka an sanar wannan hudu ba za ka idanun sun ja sun kada amma ya zama ana huduba ana fira da mamu wannan ba huduba ba ce liman yana huduba kuma yana tambayar mamu yana fira da shi wannan ba huduba ba ce ba ta an yana huduba musamman idan aka karanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake huduba kuma kamar yadda na faɗa duk wanda ya karanci tarihin hudubobi da fitattun malamai akan hudubobi babu hudubar juma'a ba a tsawaita ta ina nufin ko ba a tsawaita ta wacce take ana yin ta da tsantsan larabcin kana jira da ko wacce ake da tsantsan larabcin ba a tsawaita ta ina ga wacce muke kuma mu mufassara ka'ida ita ce al'asulu shi ne da larabci kun lura to inda a ce za ka ɗauki minti bakwai kana yin hudu da larabci to a ka'ida shi ne in ka zo fassarawa akalla aka farke minti biyar ko ka minti shida kuna jira da ko har in ka cika minti bakwai to sai da cewa yi kawai to amma ba zai yi ba kwata-kwata a ce mutum ya yi hudu da larabci minti bakwai amma ya zai fassara ta da yaren shi ya minti goma a wani mutum ya hudu ba ba don kujera ta zama koriya a kan abin da ya faɗa wannan abin mai sauƙi da kai inda yaran in shi ya fi gane ba kun da shi juna da kyau ya yi da hausa shi ko da mutuncin idan shi ya fi gane ba. ka lura abubuwa ai sun ga da wa rusul al-kalam ake so manyan manyan abubuwan da fasara a ciki amma wace da gara basa wanda ya ji larabci zai karanta su duka to za ke nan yanzu idan kai hukuda na larabcin minti bakwai ka fassara minti biyar kamar minti ne kenan minti goma sha biyar kenan minti goma sha biyu minti goma sha biyu kenan ko kuma ga mana a'a kayi ta bakin ta larabci minti goma sha biyu sai ka fassara da hausa minti takwas ko ka fassara da yaran ka minti takwas an samu ke nawa minti ashirin to hudu ba ta an ta wuce minti ashirin ta fara harara ashirin da biyar baki daya to tana nan ta daga hannu kuma kun fahimci wannan da kyau ko hatta masana hutuba suke cewa hutubar da ake yi ta ranar arafa wato ta ɗaukar minti hamsin minti kaga sau ɗaya ake yin ta a shekara wasu na ganin ya kamata a rage misali wannan maganar barin karanta mana hutubar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta juma'a ce ta farko a musulunci juma'a ce ta farko a garin madina juma'a ce ta farko gaba daya sai bin shafa mana za ta kai minki ma yace alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة في فترة من الرسل لقلة من العلم وجلالة وجلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل ومن يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه فقد غلا وفرط وضل ضلالا بعيدا وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحده على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرى وإن تقوى الله يلقي مقته ويلقي عقوبته وإن تقوى الله يبيد الوجوه ويرضي الرب ويرفق الدرجة yace الحمد لله dukkan godiya ta tafi ga Allah mahalicin kowa da komai Ahmadu ne ina gode masa wa astaghfiru ina neman taimakon sa wa astaghfiru ina neman gafararsa sa wa astahdi ina neman shiryewar sa wa umminu bihi ina imani da shi wa astaghfiru bana kafirce masa wa adi man yaghfiru ina ma adawa da duk wanda ya kafirce masa wa shahadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lah ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne arsalahu bil huda wanda ya aika shi da shari'a wal nur da haske wa mau'iza da wazi fi fatratin min ar-rusul wani yanki wa na manzanni wa qillatin min al-ilmi a wani lokaci da ke da karancin ilimi wa dalalati minan nas a wani lokaci da ɓata ya riga ya ta mutane don qita'i min zaman ga lokaci ya riga ya shuɗe wa dunin min sa'a ga alkiyama ta kusa wa qurbu minan ajal ga lokacin rasuwa ya kusa wa man yuti Allah wa rasula duk wanda ya bi Allah wa manzon Allah faqad rashada wannan ya shiru wa man ya'suhu duk wanda ya saba ma Allah da hawa wannan ya ɓata wa farrata ya ƙetare iyaka wa dalla dalalan ba'ida ya bata bata mai nisan gaske wa usikum bi Allah kuma ina muku wasici na gudu tsoron Allah fa innahu khairu ma awsa bihi al-muslimu muslim domin jin tsoron Allah shine mafi girman abin da musulmi zai wa musulmi dan uwan a wasiya akai an yahuddahu ala al-akhirah ya sabirar da shi akan zartar al'amarin lahira wa an ya'muru bi Allah kuma ya umarce da jin tsoron Allah fahzaru ma hazarakum Allah nafsa ku nisanci ku kiyaye duk abin da Allah ta'ala ya tsorata muku da shi kansa wala afdal min zalika nasiha ba abin da yafi wannan a matsayin nasiha wala afdal min zalika zikra ba abin da yafi wannan yafi wannan a matsayin tunasawa wa inna taqwallah man lillahi tsoron Allah yake makata yana kare azabar Allah wa yuti uqubata yana kare uqubar Allah wa inna lallai lallahi tsoron Allah yubi da wuju yana hasaka fuskoki wa yurdu rabb yana sa ubangiji da wa yarfa'u daraja yana ɗaga darajar mutum yawwa amma wani ke hago na haɗa ma da jan da fasara zai fi wancan to ya hada da wancan ne wannan gaba da minti ma minti shida da ya minti da da to in kuma dole ne ya zamana ana fuskantar yadda al'amura suke kasancewa hutuba da ana ta a masallacin Quba ta juma'a ta farko kuma dubu ta hada komai ta haɗa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman shiriyarsa duk in za a ke shari'a a kan hutuba ka yi janasa ilmiya a kai ba ƙarar abubuwa za ka fita ba ta maƙarar take da tauhidi maƙarar take da abin nan bambanci da ke fili tsakanin imani da kafirci don ya ce uminu bihi ina imani da Allah wala akfuru ba na kafirce ma Allah ko ya aji man yakfuru ina adawa ma da wanda yake kafirce ma Allah sannan ya kawo shaidawa abu mafi tsada ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yayi bayani akan zai ce arsalahu bil huda wa nur wal mau'iba a wani lokaci fi fatratin min ar-rusul a wani lokaci da manzanni gaba ɗaya suka yanke wa qillatin min al-ilmi a lokacin da ilimi kadan yake wa dalalatin min an-nas ata ma kare cikin mutane وانقطاع من الزمان قالوا كتشيرا تتفيع ودنيا من الساعة كالكيامة القيامة هذا كذا من يلا تبقى مزر تشيرا كي الكيامة وقرب من الأجل قال متوا كاكوسا يلا تبقى مزر أكوي متوا أن متوا كما ذا أتاشي سيتي ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا duk abin da hudu ba take ake bukata hudu ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka abubuwan suke na ce wa shukun da ta kawalla ina muku wasiki da tsoron Allah domin jin tsoron Allah shine mafi girma abin da musulmi zai na musulmi a kan shi ya tsoratar da shi rahira ya umarce da ji tsoron Allah ya ku jama'a ku nisanci duk abin da Allah ta'ala ya nisantar da ku shi ya yace ku nisance shi ya ce ba abin da ya kai wannan ya fi wannan a matsayin nasiha ba abin da ya fi wannan a matsayin tunasarwa sai ba da abama sanarat na jin tsoron Allah ya ce na farko jin tsoron Allah yana kautar da azabar Allah jin tsoron Allah yana kautar da fushin Allah mai kenan jin tsoron Allah yana sa fuskoki su yi haske nawa jin tsoron Allah yana sa Allah ya duba mutum mai kenan jin tsoron Allah yana daga matsayin mutum mai kenan duka a cikin wannan lokaci ina fata mun fahimci wannan da kyau ku dubi a wannan dan a waɗannan mintoci da suka fara amma ga hudubar ana yin ta kamar uh, wa'azi tun da wa'azi da ban sallar isha ake yi bayan sallar isha ko da misali nake galibi na an ce za a yi wa'azi da sallar isha ba sallar isha ko da kowa ya ci ya koshi kuma dai ake shiga ba wata harka a gaban mutum tsara kai tunanin sa yana zai samu mashi ɗin gosu ko da sa ɗayan dare aka gama sai kama hanyar tafi amma da kullum maqami maqal khutuba lokacin da ake gashi gashi gashi gashi ga ƙa'idojin ta ga tsare-tsaren ta haka annabi sallallahu ga ta dai a hannun haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi to wannan kaɗan ne daga cikin misali alaikum salam wa rahmatullah eh, wallahi wadannan abubuwa galibi malaman hudu ba za su da su ne mutakhasisun akai amma dai nan da yafi zama baran kun lura shi ne liman ya hau mimbari ya karanta hutuba ya fasa wannan ya fi zama garau akan wannan ya hau mimbari ya karanta hutuba in ya karanta ta sai ya zo ya takaita wasu abubuwan da ke ciki ko ya fasaro ta ya fi zama da sauki sama da yana kasa ya karanta kaza ya karanta kaza don a tabbatar da abin nan nan alaikum salam wa rahmatullah kuma abin da fahimta lokacin eh. akwai da kuke ake ake wani masu ba eh. ba su masu kira eh wannan sunan muka kafa ma ai wani kafa mara mun kira muka ci har zuwa minti goma kun lura har zuwa minti sha biyu har zuwa har zuwa minti ashirin a wannan lokaci mutum zai iya kokarin shi ga ba abin da za ka iya kosarwa ka lura mundari na hudu ba da mundari na wa'azi da mundari na nasiha waɗannan fa manajir ne da suke haska mutum a nan suke haska mutum ba wai suna zama da mutum ne malam a dindindin ba kun ci wani da ke ko saboda ka shi sa kake gani abin nan suke cewa dole da mutum yana da ya koyi iya taƙaita magana ba kai lokacin da za a ce an ba ka minti uku ka yi magana ku lura to in baka iya magana da sai ka ɗauki doguwar inna alhamdulillah sai ka cinye wani minti ogun baka isar da abin da za ka faɗa ba kuma lokacin ka ya cika ina ka yi ɗauki wannan da ke ko ko a ce a ah, minti goma sha biyu akai akwai program a yanci ko a rediyo minti goma sha biyar ne to a minti goma sha biyar ne minti goma sha uku za a za a naɗa sauran minti biyu ɗin za su cike shi to yanzu an baka minti goma sha uku ba ruwan su ka gama ta magana da yankewa za su yi to da ku koyi takaita magana da dabarar isar da sako to da ya za ka gani a cikin wannan minti goma sha uku ka yi godiya da Allah ka yi salatu ga ma'aikin Allah ka yi kaza ka isar da abin da za ka isar ka yi kalfisan sa ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza zuwa a lokacin kai ga an ba littafi mai shafi ɗari a ce ana so ka dawo da shi shafi ashirin da biyar ko shafi ashirin ko shafi goma sha biyar tare da ya ƙunshi duk abin da ke ciki a horar da بابا a بابا talhis babin somali ina fata mun قال رحمه الله الرابع الإمام ومن صفاته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة احتراما من الصبي المسافر وغيرهما ممن لم تجب عليهم ما شاء ركن الله الإمام لمن قل رب limamin juma'a kenan shi ne sharɗinsa ya sifin shi take tana ya san nan mawudu ne da ake na ake magana a ce an yi masallacin juma'a waye liman gina masallacin juma'a ba zai wahala ba amma fitar da liman din sai wahala sai ga a cikin wata biyu cikin wata ɗaya an gina masallacin juma'a amma fitar da liman sai ɗauki wata shida Allah wa min sifatihi akwai daga cikin sifofin limamin juma'a an ya kuma liman a alaihi juma'a ya kasance yana cikin wanda juma'ar ta zama wajibi a kan shi kun lura shi karan kan shi juma'a ta zama wajibi a kan shi saboda ya faɗa wannan magana ihtirazan min asabi ba a fitar da karamin yaro juma'a da kan shi ne domin shuruɗu juma'a shine akwai albulu shi kuma zai da gani wal musafir da matafiyi wanda ke halin tafiya kun gane wanda magana zan mutan bayani fa bayan juna ba gobe juna ko barakallahu ko ba gobe juna ba yau muna alhamis to sai yau muke babban malami daga cikin manyan manyan malaman sunna ana na ta mutunci wannan da kyau ya zo nan garin nan

yawa ina nan limamin yana da wani uzuri to yana da laifi ba in laifin yana da uzuri ai da man ba wai cewa ake sai wanda aka raba shi a matsayin liman shi ne limamin juma'a ba idan duk mawaƙin guda uku ko guda hudu ko guda biyar suna da uzuri ba ba sai kira wani ba ce limamin yau ga kaza kaza amma shi ake magana a kai wannan karatun eh da wannan da shi matafi ne shi kuma matafi juma'a ba wajibi ba ce a kan shi shi sama ne ce ihtiraz min asabi ba a fitar da karamin yaro wal musafir da matafi wa ghayrihima da wasun su mimma lam tajib alaihim waɗanda juma'a ba ta zama wajibi a kansu ba to kaga tun da ana maganar sifat imam ne ai da ya faɗa jiya ko ya ce wani shuruɗul imam an yakuna zakara ya zama namiji مسلما مسلم عاقلا بالغا من عالما بما لا تصير صلاة إلا به abin ya san abin da sallah ba ta cika sai da shi min qira'atin kamar karatu wa fiqhin da fahimtar addini kenan ita limanci ba gada ake yi ba da shi wanda yake da neman yake ganin ya kusa wucewa sai ya janyo kaninsa ko yayansa ko warɗanshi yana nakalta mai abubuwan da ake yi na cewar ko da baya nan sai ya ci gaba da bara sallah din ba abin da ya sani da iya wannan sura da ya dora shi akai da wani shi kada ya sani zan yi ake yin komai ba wai ka taba gida a inda ka taba gida na ya tsawa zai yi karatu tukuru in an zo kuma tantancewa ya kokari kuma ya tantantu kun yi ce da kyau ku amma kawai rana ya daga ya sa ba za ta fajjira ba da haka da kere ke jan bakin bakin yana bin shi kuma ya ga rafin juma ga rafin da ake shi a bayani wani malam sai tsaba da juma ta zauna a su in ne kore maka fatiha din da malam sai kai tunani ka ce wannan larabci ke ko me yake ta malam wanda ke shi da alaka da addini kuma da rake ba shi da alaka da addini da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ga Allah wai ci gaba da hudba abokar siddiq ne sai ba kira alibu na abu talib ba ga wanda cancanta haka ake bukata shi ya fi cancanta wannan ya cancanta wannan ya cancanta amma wannan shi ya fi cancanta shi shi rasu sallama ya nuna shi amma su sallama ya dora kuma da mutum tsoro amma a cewa ka taba gira ka taba gira ai ya za yi karatu dukkan ya zama na an yi da ya zo samu maki 99 shi ya samu ɗari yanzu ke maka tabar gida ba قال رحمه الله ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون أو نحو ذلك ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح قال رحمه الله مالا الأشمالية تشير رحمه الله ويشترط كما أن شرطا أن يكون المصلي بالجماعة ya kasance wanda iya mutane sallah huwa al-khatib shine mai hudu ba ba wani hudu daban ba mai sallah daban ba in gani da ce wallahi shi dai kan zai fara sallan nan amma gaskiya ba zai iya hudu ban nan ba saboda kan zai da za a yi kai kai yi ka shiga sai ka hudu ban ni kuma na zai yi sallah ina abu da fasira ai ba dabara ake yi ba illa li ukhrin jamla'u min zalika sai inda wani uzurin da zai iya hana shi haka kar ka ce uzuri to kamar ya min maradin kamar rashin lafiya ba wata za a kawo uzurin ba a shari'a ce ta bayanin uzurin yana kammala hudu ba yana sakkuwa sai yanke jiki ya faɗi kuma ke da kyau to yana da wani rashin lafiya sai ya tashi ko kaza ko kaza ko kaza ai jinuni ko taɓa hankali yana sakkuwa kawai sai hankalin shi ya taɓo aw nahwi zalik ko makamancin haka to wannan uzuri ne da sai a ɗauko wani sai wuce ci gaba da sallar ba wai ya maimaita wata hudu ba sun da an wuce da wannan masallabin na asibiti wajibin tibaru lil uzri qaribi alal asah ya zama wajibi a jirayi liman a jirayi wanda ya hudu ba lil uzri qarib dan uzurin da ke kusa alal asah a magana ta inganci kuma yana saukowa daga mimbar sai da ta tafari uzuri ne karibi ko ba iri uzuri ne a kusa ko uzuri ne nesa uzuri ne a kusa kuma ya waje ba a jira shi sai yi alwala sai yi shi ya قال رحمه الله الخامس ركن لك أرشي نبيا موضع الاستيطان فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه ويكون محلا للإقامة يمكن المثوى فيه بلدا كان أو قرية قال رحمه الله الخامس شرع مدير ركن مدير موضع الاستيطان وين بزاء زمان kada ya zama مثلا masallacin juma'ar a أتجي wuri aka أتجي aka yi shi nan ake zuwa a taru a juma'ar a ba wai zama ake yi a wurin ba to da yan ba sallar juma'a ba babu wani babu wani da za ka gani a wurin dan kada mu toki na ita ce sai lahadi lahadi ake taruwa to sallar juma'a kuwa kaga in ma ka ci haka ne ke nan ba za a samu damar yin kamsu salawatu ba kun lura da ko ba za a samu damar yin salloli biyar ba to abin da ake bukata shine mai da mai fitan a yin shi a wurin da ake zama saboda ka ce fala ta kamar juma'atu ba a tsaye da sallar juma'a illa fi mawdi'in face sai a wurin da yake yustawqanu fihi da ake zama a wurin wa yakunu mahallan lil iqama wurin ya zama wuri ne da za a zauna a yi gidaje a yi kaza a yi kaza a yi kaza ba wai daga wasu unguwanni da wasu musauri ake tasowa a zo a yi sallah a koma ba don idan suka taso daga wani wuri suka zo suke sallar juma'a suka koma to kar ka manta wata kila a can wuraren nasu akwai masallatai da suke yin azhar da la'asar a ciki ko ne tona da kyau ko suke yin azahar da la'asar ko magariba da isha da asuba a wuri kenan ba abin da zai kawo kenan sai juma'a in babu juma'a babu kowa a wurin malam ce a nan sallar juma'a ba za ta yi ba yumkinu mafawa fihi da zai iya yiwuwa a ta a wurin a zauna baladan kana shi babban gari ne ya kasance auƙarya ko kuma dai dan karamin karkara ce haka dan karamin gari ne haka wanda yake dai akwai gidajen mutane akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza su suka taru suka dan sunan shi masallacin juma'a masallacin da ake taruwa a taru a sallolin biyar sannan kuma a taru a ranar juma'a baki daya wannan shi ake bukata amma masallacin juma'a da za a yi shi ya zama na babu mutane sai juma'a kadai sai juma'a kadai wannan akwai matsala a wannan sosai da sosai waɗannan su ne abubuwa da malam ya lissafa Allah ta'ala ya jikan shi da Allah ta'ala ya rahamshe shi za mu tsaya a nan a darasi na gaba sai mu tashi bangare guda biyu yau mun biyu mun yi shuruɗin jubi ɗaya kenan mun yi kuma arkan biyu kenan da zan Allah ta'ala gobe juma'a sai mu tashi da na dubba da kuma al'aza hanzari da suke tara mutum daga juma'a subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik